zan saburburo muku labari ne akan wani attajiri da ya yanke shawarar cewa zai raba ragunan sallah kyauta ga masu karamin karfi domin su samu su gudanar da ibadar lahiya shikenan sai ya siyo raguna ya sa aka loda masa zuwa bayan mota sai zuwa masallacin da nan ya saba yin sallah inda suna isa aka sauke ragunan shi ne ya ce a kai masa su bayan masallaci a daddaure masa su shikenan aka yi haka ya shiga masallaci ana hudu ba ya yi zamansa lokacin ta da sallah ya yi aka ta da sallah aka idar ana idar da sallah sai shi wannan attajiri ya miƙe tsaye sai ya dubi jama'a sai ya ce musu salamu alaikum jama'a don Allah a cikin ko zan iya ganin mutum ɗaya mai tsoron Allah sai ko wani mutum ya daga hannunsa nan take sai wannan attajiri ya ce masa to bismillah biyo ni shikenan wannan bawan Allah ya tashi ya ba attajiri suka fita waje tare suka je bayan masallaci aka yanka masa rago guda ɗaya aka bashi aka ce to gashi ya karba ya yi godiya ya tafiyarsa shi kenan wannan attajiri ya sake shigowa cikin masallaci inda ya ce ina wani mai tsoron Allah nan take sai wani mutum shi ma ya sake daga hannunsa attajiri ya ce masa bismillah biyoni shi ma ya tashi ya ba attajiri suka fita aka je bayan masallaci aka yanka wani ragon aka shi shi ma ya tafi attajiri da ya sake dawowa karo na uku sai ya manta ya dawo da wukar yanka ragon a hannunsa ga kuma jini yana kwaranya daga jikin wannan wuka sai ya kalli jama'ar masallaci ya sake ce musu akwai wani mai tsoron Allah kuma jama'a suka lura ne da wannan wuka da ke hannunsa yayin da jini ke zarmowa a jikin ta ba kaukautawa sannan kuma suka lura da cewa waɗannan mutane da aka kira ko yansu babu wanda ya dawo cikin masallacin nan take sai kowa ya zama kurma sai ya ji aka yi gum ba mai magana ba mai daga hannu sai ya sake cewa shin ba wani mai tsoron Allah ne hallau dai gum can bayan wani ɗan lokaci sai ladan ya amsa ya ce eh to Eh, ina ga kodi sai dai liman domin shi ne ya bi kowa tsoron Allah wato ainihin a cikin wannan masallaci. Ai ko liman yana jin haka sai ya zabara ya yunkura ya tanzara ya ce. Kai in ji wa. A in ji tsohon wa kuma dan an ce kana da tsoron Allah. To ai kenan ga wuka ba to Allah shi kyauta. Gajeren labarin namu na yau kenan wanda muka samu gudunmuwarsa daga Aminu Makama Amjiz. Mun gode.